بسم الله الرحمن الرحيم الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى ذي تجمع من بياني أكن الموسم الرابع هو شيني موسم الشيخوخة هو موسم الشيخوخة هذا شيكي نوع خمسون زواني زوا سبعين عند الله سبحانه وتعالى كيش ولا shi to sai ya gode ma Allah kuma ya ba Allah ba maganan birthday musulunci bai dada birthday ba Dabi'a ce ta kiristoci ma abinda zai baka mamaki mutanenmu sun yi nutso a cikin wannan abu in mutum ya cika wasu shekaru ba ba munna yake yi ba hisabi yake ma kansa dama hisabi kullum a cikinsa yake hasibu anfusakum qabla an tuhasibu duk lokacin da mutum ya cika wasu shekaru zama yake ya kalli kansa ya gane ya yi ba wai abun munna ba ne kuma musamman mutumin da ya kai wannan shekarun shekarar hamsin zuwa sittin yana cin a azar Allah ila mri'in akhara ajalahu hatta balaga sittina sana ko hatta ballagahu sittina sana ha Allah kai shi shekara sittin to bai da uzuri a wurin Allah to shi ne ma da yake cewa wani zubin in mutum ya kai irin wannan shekarun sai ga ai malami ne so daga koda bai yi abin arziki ba ai yana karantar da mutane to shi ne al'imam ibn al-jawzi rahimahullah ce wannan ma gururi ne domin mutumin da yake da ilimi amma bai yi aiki da iliminsa ba to tabbas Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kona shi yana ɗaya daga cikin mutane uku da za a fara wuta za ta fara yin kalaci da su ko mun faɗe su ba ne ce a aqwalus salihin asaru gurabu wa aqwalus salihin da kuma maganganun magabata na kirki da aka samu a game da hukuncin mutumin da zai zauna baya ilimi yana da ilimi amma baya kokarin aikata iliminsa duk lokacin da ka san wani abu yi kokari ka aiwatar da wannan abun a rayuwarka daidai gwagwadon abin da za ka iya yi ba a ce ba za ka samu tuɓa-tuɓai ba sannan Allah ba a ce Allah ba zai iya jarraba ka ka aikata zunubi ma amma kabira Allah zai iya jarraba mutum ya aikata kabira da ilimin sa sai Allah ya jarrabe shi ya aikata kabira amma abin da ake fata to la ba zai israri ba ba zai israri ya doge ya ci gaba da yin wannan saɓon ba zai tuba wannan sifa ce والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم استغفروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ستة في تماس إيمان باس إسرائيل تو شين سيكي وقد وقضوا بعض مشايخنا في المنام حقيقة أنغواني دكتك مغا معلممو fil manami a cikin bacci su almanamat mun sha faɗin su cewa almanamat ba sa cikin usulul tashri'il islami domin ba su da haddi duk abin da ba yi da haddi ba ya zama asali daga cikin usul na kafa dokokin musulunci kaga qur'ani yana da haddi sunna tana da haddi ijma'i na da haddi qiyasi na da haddi masalih mursala suna da haddi istihsani na da haddi urfi na da haddi amma manamat ba su da haddi manamat ba su da haddi abubuwan da ka gani a mafarki za a iya iyakance maka su ba su da haddi shi yasa ba sa cin usul tashri'il islami sai dai za ka iya ganin wani abu a cikin mafarki a gaggata maka abin da dama kake kansa na daidai kaga wannan ba ba ba ta shari'i bane a ta haƙiƙi ne sammihi ta haƙiƙan wala tu sammihi ta wannan ta ne ana tabbatar maka ne kamar mafarkin mafarkin mutumin da ya zo wajen sai na abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma ya tambaye shi cewa wani aikin hajji zai yi ya ce masa ya je tamattu'i ko bayan ya gama ya faɗa masa abubuwan da zai yi cewa kuma ya hadaya bayan ya gama ya je kwanta mafarki sai wani ya zo masa yana cin mafarki yana ce masa hajjin mabrurun wa muta'atun mutaqabbalatun hajjin ka kubutacce ne sannan kuma umar tamattu inda kai Allah ya ansa to kaga wannan dama ai hajjin ta mutu sabon abu ne kaga ba ta shari'i ne ta hakiki to shi ne na so da kada mu rika kada da irin waɗannan in an kawo mana ma sai ka kalla shin wani sabon hukunci ya kawo ko ko a'a dama can akwai hukuncin idan akwai hukuncin a musulunci to sai ka ce ta hakiki yake Allah na tabbatar ma da mutum cewa abin da yake kan nan daidai ne amma idan sabon abu ya kawo to wannan la tuqbalu tilka ru'ya فإنما طيب تعد وداعا سابا فقيل له سي أكتي ما فعل الله بك يا ألا يدقي فقال سي غفر لي ألا يا غافر تامني وهو معرض عني كما يا كود قيار بدني يا غافر تامن أما كما يتي با وانشي دي فقيل له غفر لك وأعرض عنك يا غافر تامن كما سنة يتي با وانشي دقي فقال سيتي وعن جماعة من العلماء لم يعملوا بعلمهم باني كدي ما هكا تفاردني حد وصل جماعة دقى تشمى لمي ولن بسي أيكي دا إلى منصبة سنية كراتو أما بسي أيكي دا إلى منصبة kun ga shi yasa na sha faɗa muku akwai littafin al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah da ya rubuta ɗan karami ya sa musu suna iktiba'ul ilmi al-amal iktiba'ul ilmi al-amal littafi ne mai muhimmanci da yake bayani akan muhimmancin haɗa aiki da ilimi duk abin da mutum ya daidai gwagwado na ilimi to ya kuma haɗa shi da aiki a same ka daidai gwagwado a cikin abin da ka karanta na aƙida lafiyayye a same ka a wajen mu'amala kana taka tsantsan akan cin haramun duk abin da ya zama haramun ne da shubha to ka zama kana taka tsantsan game da shi ka zama kana da riƙon amana ka zama kana da gaskiya ka zama ba a azzalimi ba mai kiyaye haƙƙoƙin mutane daidai gwagwadon abin da za ka iya yi to kaga wannan kenan sannan ka zama mai kamun baki kar ka zama mai cin mutuncin mutane da bakinka Ka duk wannan suna cin abubuwa suna cin lawajin na aiki da ilimi to ya ce haka wa qad ra'aytu ba'd mashayikhina hakika a cikin mutanen nan ga wani daga cikin mu wa kana mufarritan ya kasance ne sakaci baya aiki da ilimin sa wa huwa uryanun tsirara na ganshi a lahira wa qad ta'allaqa bi sadiyaihi thalathatu kilabin sigarin alhali wasu karnuka guda uku sun rataye da nunukansa sun makale a jikin nonuwansa waljahu minhum ya musu tabiyaihi sannan kuma ga wani dan kare na dan karami dan kuikuyo shine aljahu aljahu shine karamin kare dan kuikuyo kenan ga wani dan kwikwiyo shi kuma ya zo yana tsotsan nonansa ana nuna ilimin da ya bai aiki da shi ba so da aka yi masa wannan sakamakon ka wannan ba ta shiri'i bane iyaka kawai kana iya cewa nau'in azabar da aka ce ana masa ita ce kila za ka ce an kawo sabon abu amma tabbas mutumin da ya mutu baya aiki da ilimin sa ai wuta zai shiga sai dai idan Allah ya ga dama gafarta masa yana ƙarƙashin mashi'ar Allah maɗaukakin sarki saboda ka Allah ya tsare mu fa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fa musibatu azam in baka sani ba musiba in ka sani ko musibar ta fi girma amma me annajatu shine kai aiki da abin da ka sani kuma ala ikhlasi da ikhlasi in kai da ikhlasi shi kenan Allah zai taimake ka na sha nana ta mana waɗannan abin nan din shurutul ilmi inda alimam imam ibn al-mubarak rahimahullahu ta'ala al abdullah ibn al-mubarak ya kawo wasu usul guda bakwai yace su ne sharuɗan ilimi in mutum yana ɗaukar su yana makansa hisabi yana tafiya ɗaya bayan ɗaya to zai ganin fa'ida da kuma sauyi a rayuwarsa abu na farko ya ce al-ikhlas ke niyya in za ka nemi ilimi ka nema don Allah sannan na ji al-hudur halartar makaranta yanzu ga wasu nan sannan na uku al-istima saurare kyakkyawa husnul istima kyakkyawan saurari sannan na hudu al-faham fahimtar abin da ake kake saurara sannan na biyar al-hibzu ka haddace sannan na shida al'amalu kai aiki da abin da ka koya sannan na bakwai annashu ka yada abin da ka koya kakka zama katimul lil ilmi mun gane wa qad ru'ya yahya ibn aqsam hakika an ga babban malami al-imamu yahya ibn aqsam al-imamu yahya ibn aqsam shi ba sahabi bane ba tabi'i bane ba tabi'u tabi'ina bane shi shi shi shi irin su al-imamu ahmad bin hanbal معاذ عملنا سو إن إن صار إمام أحمد بن حنبل الإمام أحمد ما ياجر ما أنا بعد الأبادي كوكو ياجر مع الإمام أحمد بن حنبل أفوا الماجر يا تبنا تأوى كل أبار سبيجو جان الإمام يحيى الإمام عبدنا سفيان بن عيينة يجو جان الإمام سفيان بن عيينة قميدا الإمام الذهبي يقع ترجمة الشاء أتنسيه وعلام النبلاء ya je wajensa ya ce masa yana son ya karatu a wajen shi sai al-imamu sufyanu ibn uyayna rahimahullah sai ya kalli yahya ibn aqtab bayan ya tambaye shi ya sunansa ya faɗan masa ya kalle shi dan karamin yaro sai ce idan inna musibati la'azimatu sai lalle musiba ta mai girma ce kamar ka zai zo wajena ya ce mai karatu وقد جالست من جالس أصحاب رسول الله على حالي نازا ونادى وأنت سكزا ونادى صحابا النبي صلى الله عليه وسلم إيغاتا كان نادى صحابا من السماء متى قلاتا سوني أتباع التابعين يشي ما يحيى بن أقسم شيكي نان سي الإمام يحيى بن أقسم سي شو تنجدو وزي يشن يمغنم سيتي وإن مصيبة من جالسك أعظم إذ جالسوا من جالس رسول الله رسول الله إذ جالسوا من جالس رسول الله shi lalle to ai musiba waɗanda suka zauna da kai ta fi girma fiye da tawa musibar waɗanda suka zauna da kai ta fi girma fiye da musibar ka domin su sun zauna da waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam kai ko ka zauna da waɗanda suka zauna da waɗanda suka zauna da manzon Allah sahabban manzon sama ne sun zauna da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce musibar ka babbar shi tunda ni kama na nazo karatu wajen ka. to ashe waɗanda suka zauna da kai tabi'ai su kuma musibar su ta fi girma Tun da su sun zauna da wanda ya zauna da annabi shi kenan sai sufiyanu bin uyayna ya ce ta shi baki ya san abin da zai faɗa amma bai san abin da za a faɗa ba bai san abin da za a mayar masa ba kenan shi kenan sai ce fa misluka fa misluka yastati wa an yujalisa haula yace lalle irin kama zai iya zama da waɗancan to malamai sun yi saɓani akan fassarar فمثلك أن يستطيع أن يجالس هؤلاء وسوسك شينا نكون أي صحابا ما ذاك إيه زمادس كوما لمن ناوا كوما ذاك إيه زمادس سيغاقنا يدك إيه بعد بياني حقا الشيخ أبو ساق الحويني شيادة في أكون وانا ترجمة تأوكو شوا مثلك يستطيع أن يجالس هؤلاء الملوك ذاك إيه زمادس وانا نشاق سيغاقنا za ka iya zama da sarakuna za ka iya zaman fada to shi ne har ya ja wasu baitota ya ce khallijan baita liram wamdi anhu bi salam mut bi da'i samti khayrun laka min da'i kala ce khallijan baita liram idan ka ga mutum ya bude bakin shi zai yi magana to ka koma gefe kamar maharbi ne kamar mutum ne maharbi kwararre ya iya sa tsarkiya da da abin nan da kwari kai da baka ya cillata umzi anhu bi salam in ka ganshi ka koma gefe ka wuce lami lafiya mutu bi da'i samti khairul laka min da'il kalam gara a ce ka mutu saboda shiru da a ce ka mutu saboda surutu to shine yahya ibn aqtab babban malami ne yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai gashi ne ya ba ku ɗan takaitacciyar tarjamarsa a ƙasa ku je ku duba يتي أنجيش وقد هو يحيى بن أقسم أنجى يحيى الإمام يحيى بن أقسم أتكم ما فركي هو يا أنجيش أتكم ما فركي فقيل له سأكتي مسا ما فعل الله بك ني ألا إذا كيد كمتو فقال سيتي قال يا شيخ السوء يتي ألا يتي يا كي ممون مالمي كوكتي يا كي مالمن دبانا ببانا كريتي با لولا شيبتك لأحرقت لأحرقتك للنار, للنار ba da dan furfurar ka ba za shi na kona ka da wuta ni ce aka ce haka aka gani aka gan shi a cikin bacci har wanda ya kawo wannan labarin mafarkin dangin ya haya bin aksam suka ji ai ba za su shirya da shi ba ko to in ka duba littafin ki ruh na al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala za ga ya kawo irin waɗannan hikaya da yawa a inda yake bayani akan talaqil arwah shi yasa wasu malamai suke ganin ma littafin ba na al Ibn bane wasu kuma suka ce ya rubuta shi ne kafin ya tuba ya haɗu da al'imam imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kun sa Ibn qayyim rahimahullahu ta'ala da ba malamin sunna bane haɗuwarsa da shekul Islam Ibn ita ce abin nan shi sa an tambaye shi wace rayuwa ce rayuwarsa zai ce lokacin da ya haɗu da shekul Islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala suka shekara goma sha shida tare shekara su goma sha shida tare tun da ya haɗu da shi bai sake zuwa wajen wani malami ba bayan sa shi yasa kake ganin huwa aktsaru man akhadha anhu ba littafin ibn qayyim da zaka dauka manya manyan sa da suka fi shahara a hannun mutane ba sai sai ka ga maganganun shekul islam taymiya da yawa a ciki mun gane ai to ne ya faɗi wannan aka ce ya ce aka ce an gan shi a mafarki mun gina bi ka'idan mun faɗa ko cewa manamat ba usul ba ne ba su cikin usulun tashri'il islami ba za ka zo kafa doka da su ta Allah ba ka ce ka gano hukunci ta mafarki saboda ka wannan hikayen ka dauke su a matsayin mawa'izu kawai za ne ake ba da labarin su kuma wannan bai rage ma wani daga cikin malamin da aka ba da labari falala ba alhali ka san tarjama su a duniya me ya aikata a rayuwar duniya in kana son ka samu sirar yahya ibn aksam ko tarihin su ka duba manya manyan littafai duk littafan tarihin musulunci na tarajimul ashkhas kamar misalin tabaqat na ibn sa'ad irin su siru alamin nubala tarihul islami na al-imam al-zahabi al-bidaya wal nihaya al-ibr fi akhbari man dhahab man man ghabar shadarat adh-dhahab fi akhbari man dhahab da sauran irin wannan littafan duk za ka samu tarihin al'imamu yahya bin aqsam ba malami bane na wasa mun gane ya qala al-fudayl al-imam al-fudayl ibn iyad rahimahullah ɗaya daga cikin mutanen kirki salihai al-imam shafi al-majirin sai kaga babban malami ya aka ya rasu shekara ta 187 yace yaghfiru lil jahili 70 dhanban ay Allah yana nufin Allah ba in ko ba haka ba in ka juya larabcin zai لا رجل زي جويا سيدي كسي يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد أما أن كان سن قساشي تقدير فائدي يغفر أي أني الله ألا نغفر تاوال الجاهل كجاهل سبعين ذنبا غاب سبعين قبل أن يغفر للعالم ذنبا واحدا قاسم يغفر تاوال من إلمي ذنبي ذنبا ba hadisi ba ne ne idan kai malami ne kai zunubi to sai Allah ya ƙi gafarta maka abin da yake nunawa kenan sai ya gafarta ma wanda bai sani ba su saba'in sannan kai a gafarta maka sau ɗaya saboda kai ka saba masa ne da ganganci ku lura da ayoyin da suke bayani akan mutumin da ya sani ya take sani ya ayyuhal ladina amanu لم تقولون ما لا تفعلون أبو مقتا عند الله أن تقولوا ما لا ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون قال دجاسنا آيويني إذا سكي بياني أبنا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحس أو تتركه يلحس ذلك مثل قوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون هذا ولك أقوي هذا ريأسك أقول لك سني كي أيكي دشي وقدن إيا وقع قال الله عز وجل أنشي ألا ياتي أفمن يعلم كمن لا يعلم yanzu wanda ya sani zai zama kamar wanda bai sani ba ba aya ba ce wannan mai taliki ya ce watakila asari ne da aka samu ga shi ne ce wa la'allaha min al'asar irin al'asarul ilahiyya da ake cewa mun gane sannan akwai wani asari shi ma malamai suna yawan ambatansa amma isnadinsa mai rauni ne al-imamu al-ghazali ya ambace shi a cikin ihya ulumuddin sannan shekul islamin taimiyya a wasu littafansa ya ambace su haka almajirinsa imam qayyim a cikin littafinsa adda'u wa dawa ko Aljawabul jawabul kafi liman sa'ala an dawa shafi na cewa idza afani man ya'rifuni sallatu alayhi man la ya'rifuni idan wanda ya sani ya saba min sai in ɗora wanda bai san shi ba bai san ba a kansa kai da kake malami ka saba ma Allah kana da ilimi shi Allah ya dora wani banza a kanka ta gana ma azaba Allah ka fitar da mu قال أبو الدرداء سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه صحاب النبي صلى الله عليه وسلم كن سنشيتي ويل لمن لا يعمل ويل لمن يعمل ولا يعمل ولا يعلم مرة بنا يا تبتا لمن يعمل جوان ديكي أيكي ولا يعلم amma bai sani ba marratan sau daya yana aiki amma bai da ilimi to wani ya tabbata a gare shi sau daya azaba shi ɗaya ce wa wailul liman ya'lamu wa la ya'malu sab'a marratin bana ya tabbata kuma ga wanda ya sani amma bai aiki da abin da ya sani so bakwai bala'i so bakwai in ka sani ka ki aiki da sanin ka to azaba bakwai ta tabbata akan mutum amma wanda bai sani ba shi kuma yana kokarin aiki to shi kuma wani ya tabbata so ɗaya a kansa nan ana nuna kada ka zama mai sakaci ga sani ga shagala ga sani ga shagala kada ka zama haka ka yi ƙoƙari duk abin da ka koya ka aiwatar da shi a aikace sai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka eh? fa in kulta la faqad alimtu wa in kulta na'am lam yabqa ayyatu amiratin aw nahiyatin illa wa tajtabi fa in kulta la in ka ce a'a faqad alimtu ai na sani in ka ce la faqad alimta to ai ka sani wa in kulta na in ka ce eh lam yabqa ayyatu amiratin ba lam yabqa ayatun amiratun aw nahiyatun illa wata jitani babu wata aya mai umarni ko mai hali illa wata jitani ce sai ka lefi sai ka ce ta ka ki aikata ta saboda in ka ce la wannan magana ba haka take ba da aka faɗi wailul liman ya'malu wa la ya'lamu marratan wa wailul liman ya'lamu wa la ya'malu sab'a marratin to idza qulta na'am fa in qulta la in ka ce a faqad alimta to ai ka sani kana da ilimin wa in qulta na'am kuma ka ce eh haka take to lam yabqa ayatun amiratun babu wata aya mai umarni da abu mai kyau aw nahiyatun ko wata aya wacce take hani game da abu mara kyau illa wata jishani face kai ga kanin ka zo kana kyakke ta wannan aya kana zunubi a kanta ka ki umarni ka ki hari amartuka alkhaira lakin ma atamartu bihi fa ma ga menene abin nan wa mastaqamtu fa ma qawli laka istaqimi astaghfirullah min من min من bila amalin لقد نسبت به نسبا الذي أقل هكا بوسيري يكي تشيوا يتي أمرتك الخيرة na umarci astaghfirullah min qawlin bila amalin ina roƙon Allah gafarta mini na faɗa ban yi aiki ba hmm? laqad nasabtu bihi nasaban lidhi uqami gashi na danganta ma bakarare da na ce ga dan bakarare bakarare ne zai haihuwa amma na ce ga ɗansa shine mutumin da yake ilimi amma baya aiki da ilimin kamar ka ga wani bakarare zai ka samu wani ka ce ga ɗan shi nan shi ne ce ike cewa ike cewa ike cewa amartuka alkhaira na umarce ka da alkhairi lakin ma asabartu bihi ni ko ban yi ba wa mastaqamtu kuma ban sami istiqama na daidaita ba kama qawli laka istaqimi ni to me fa'idan magana ta da nake ce maka istaqim fastaqim kama umirta qul amantu billahi thumma istaqim me fa'idan wannan kaga bai da fa'ida so daga ana buƙatar idan kai ka ba mutane cewa ayi abu kaza to ka zama kai ne farkon yi wa ana awwalul mu'minina kenan sannan idan ka hana mutane yin wani abu to kai ka zama farkon wanda zai hannu to abin ya fi tasiri Allah ka taimake mu qala al-musannif rahimahullah wa mimma qultuhu fi dhikr ash-shayb al-imam al-jawzi ya faɗa yace daga cikin baitotan da nayi a game da tuna furfura furfura tsufa gurinna bi shababil musta'ari أخذنا بالمشيب من الخمار أناعنا المشيب سبيل رشد وند على خلع الأذار وأنهم بيت هنا مغلع نبي فوا أسفا على أمر تولت لذاذته وأبقت قبح داري فنحن اليوم نبكي ما فعلنا فنحن اليوم نبكي ما فعلنا فكيف وكم وقعنا في خساري فليس لنا سوى حزن وخوف wani dubin fi hudu in wanki shari muna da lokaci ne? to gure na arru'imu bishababi da kuruciya almusta'ari wacce aka bamu a'ranta? a ranta kuruciya ne ko kai a can baya ma haka ya faɗa. a sakna kawai sai muka farka ba a hudu muke ba can? afaqna sai muka farka bil mashibi sai ga mu cikin furfura da tsufa min al khumari ga mu kuma cikin maye mun afka mun farka ga mu a cikin maye kuma furfura duk ta fito mana yanzu ka kalli irin wannan bari buga muku wani misali da zai kama kwakwalwarku ka kalli soja idan ya ritaya yana barin gemu sai kawai gabaki ɗaya ko ina nashi sai ya zama farfara ya ta askewa ya ta askewa ya ta askewa yanzu kuma shi ya ritaya ko an mai ritaya yanzu sojojin najeriya ma ai ba su cika yi ritaya da kansu ba yi musu ritaya ake yi kuma ɗanyen ɗanyu wannan da je musu ritaya a najeriya ɗanyun sojoji sababbin canals za ka yi lissafa su sababbin canals obasan je musu ritaya ka to shi kenan mutum kuma gemu na fito masa sai ya fito fari fat kaga gurna bi shababil musta'ari afatna bil mashibi min al khumar ana gana lil mashibu furfura ko tsufa ta haskaka mana sabila mushrin hanya ta shirya tsufa da kake gani wannan farin da kake gani to haske ne da ke haskaka maka cewa ka kama hanyar shirya domin abin da ya rage maka saura ɗan kaɗan in abin da yara suke cewa saura kirtsin nan jifan yara to shi ne wannan wannan ƙarshen wanar da alakula hula'il uzari eh, ya karye kuma bai fito ba so da ka mu kyale shi da ya ce maka a ƙasa yace yace yace wai wai bayazun bil asli asali ba komai a wajen saka mu kyale wannan baitin in kafin in kafin mu gama karatun mun ga akwai yadda zamu iya mushi wani abu ya gyaru a ba da ma'anar sa to fawa asafan bakin ciki ya tabbata ala umrin akan shi akan rayuwa tawallat lazazatuhu wadda dadin ta riga ya juye ya tafi wa sannan ta wanzar da qubha ari mafi mummunan aibi fawa asafan bakin ciki ya tabbata ala umrin akan rayuwar da tawallat lazazatuhu daɗin ta ya riga ya juya baya ya tafi ya kala mutum wa kuma wannan daɗin wannan ya bar ya bar ya bar mafi munin aibi mutum ya tsufa ga tsufansa ga kuciyarsa ta tafi ba daɗin rayuwa kuma yanzu ana cikin aibi shi tsohon banza ne kaga rayuwa ba ta kyau ba fa nahnu yawma ga mu yau bayan mun tsufa na biki ma fa'alna muna aiki muna kuka akan abin da muka aikata fa kaifa to yaya wa kam waqa'ana so nawa ne muka afka fi khasari a cikin asara mutum ya tsufa amma cikin yana cikin zunubi mutum ya tsufa amma rayuwar shi ba kyau yanzu ka duba mutanen nan da suke zuwa waɗanda ake cewa wai su ne dattawan arewa masu goyon bayan janasa kalmun na ai tausaya musu za ka yi haɗin gidan rediyo a wani haɗin <coughs> gidan rediyo a yin wannan shirin da suke an ce ka ce <coughs> akwai wani abu da suke na shagube ɗan najeriya to ɗan Najeriya nan in ka ji shaguban da suka waɗannan mutanen abin zai tayar maka da hankali wane ne su wane ne niya ma ba jin daɗin ta ake ba amma har yanzu ba za a karanci karatun ba za a yi karatun ta natsu ba shugaban su fa shekarun shi tasa'in shugaban shekarun shi tasa'in tanko ya kasan jiran nan wajen jonathan sun ce masa arewa na tare da shi ɗari bisa ɗari yan arewa suna ta hmm? ai ba yaushe tuba ai mata ba kabbo ai tanku ya kasai fa falaisa lana ba mu da wani abu siwa huzunin face bakin ciki wa haufin da kuma tsoro wa nulbin sannan kuma da neman fi huzoin. mu kasance cikin kaskantar da kai wanke sare da karyewar zuciya abin da ya kamata ne kenan a daidai wannan lokacin amma mutum ya kai irin waɗannan shekarun shi ya wuce ma fa wannan matakin ya kai matakin ƙarshen nan fa ya wuce ya wuce abin nan eh, ya wuce ya kai ya wuce na hudu ya kai na biyar to me amfani irin wannan rayuwa hmm? ya kai ya shiga halul haram saboda Allah ka tsare mu Allah ka sa cika da imani shi yasa wani zubin rayuwa ke tsawo fitina take zama mu mutum bahaushe da yake cewa kowa daɗe ya ga da ɗau balarabe ya ce ishtara ma lam tara ishtara ma lam tara to akwai ban takaici a ciki yasa mutum ya rasu baina bainan nan fi. sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya ga mulki ya yadu mulkin musulunci daularsa ta watsu ya ce ya Allah ya Allah ka ga raunina ya Allah subhanahu wa ta'ala ka karɓi raina sannan ka azurta ni da shahada fi madinati nabiyyika a cikin madinar manzanka wanda suka ji addu'a na Umar sai suna mamaki ya za a yi mutum Allah ya azurta shi da shahada kuma a cikin Madina ai Madina laysat balad harbin inma hiya balad islamin to yi wannan addu'a cewa Allah ya azurta shi da shahada a cikin garin Annabi sallallahu alaihi sai gashi Allah ta'ala ya karbe shi kamin shi 63 63 sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya azurta shi da shahada yana sallah aka zo aka cike shi yana gabatar da aiki na alkhairi kuma dama mun so ya tabbatar da cewa shi shahidi ne an je an hau kan dutse da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da Usmanu a wata riwaya sai dutse na rawa manzon so ya taba shi ce eh da ya jabalu fama alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa shahidani kai dutse na tsu baka san waɗanda suke kanka bane wanda suke kanka ai ba ƙananan mutane bane annabin Allah ne da Siddikin Allah da kuma shahidai guda biyu manzo Allah ta sallama da sayyidina Abubakar siddiqi kenan sannan wa shahidani Umar da Uthman to kaga akwai riwaya ta zo da cewa mutum hudu ne Hadda saidina sayyidina Ali da kuma sayyidina eh, abin nan eh, azubai wa al la'abuwa kuma dukkanin su shahada suka yi to da ka irin wannan rayuwar mutum ya taka tsantsan da ita